barka da zuwa tafarki tv ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye mu da zarar mun dora a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim karshen ƙarya kashi na goma sha biyu labarin ya ci gaba da cewa da suka ƙara so bukkar su baffa sai buba ya tura kofa yana sa kafarsa a ciki ya yi tozali da abin da ya tilasta masa cin tsirewa da dariya buba dan Allah ka je ku tafi ba sai ka zo mun yi sallama ba je ka in dai ka ne za mu nemi inda kake mu kai maka shi har can baffa ya faɗa yana rawar jiki buba yana murmushi ya faɗa cikin ɗakin ya ba hadiza hanya ta shigo ina da baffa suka yi tozali da ita suka sunkuyi da kai suka sake ruɗewa wayo baba na manuwa cewar baffa a lokacin da yake kokarin rarrafawa ya shige karkashin gado ya boye inna kuwa ta rikice tana da wurwuri ta rasa inda za ta sa kanta a gefenta ta hango ta kwalla nan da nan ta ja jikinta ta fara kokarin cusa kanta a cikin inda za ta boye buba yana dariya hadiza a gefe tana murmushi ta ce ni ma mutum ce kamar ku kaddara ce ta kawo ni nan makarkashiya aka shirya min don araba ni da rayuwata aka kawo ni tsauni don a kashe ni aka tona rami aka binne ni da yake ina da sauran shan ruwa a gaba sai ga ni a raye ban mutu ba hadiza ta faɗi haka a cikin nutsuwa babba ya leko da kansa ta ƙasan gado ya bi ta da kallo sama da ƙasa a yanzu kam ya gamsu cewa mutum ce kamar yadda bube ya sha faɗa masa inna ta daina ɓarin jiki ta tsayar da ƙoƙarinta na cusa kanta cikin kwalla don tsira da ranta a hankali babba ya fito daga ƙarƙashin gadon yanzu sun samu natsuwa ga su nan a zaune a kan tabarma kamar yadda suka shigo suka same su sai dai a yanzu sun daina makirkitar buba da hadiza a zaune a gefe guda hadiza ta faɗa musu abin da ya kamata su sani game da ita ta faɗa musu yadda hafiz ya shirya mata gadar zare ya kawo ta nan kafin daga bisani waska ya biyo bayansa da ta faɗa musu sun tausaya mata matuƙa haka ne ma ya sa buba zubar da hawayensa tun bayan da hadiza ta samu ji da masarrafin maganar ta ta faɗawa waɗanda ya kamata ta faɗawa abin da ya dace su sani game da ita yanzu kowa ma ya fahimci wace ce ita ba fatalwa ba ce mutum ce kamar kowa kaddara ce ta rabota da inda ta saba rayuwa ta kawo ta dokar jeji ta jefar a yanzu kowa ma ya daina gudunta zaman lafiya suke da ita musamman ma mahaifin buba saboda tana kyautata musu matuƙa ta yi amfani da wayo da kuma basirarta wajen daidaita tsakanin Buba da Inna Wuro. Yanzu Inna Wuro ba ta da ƙawar da ta wuce Hadiza, a ko'ina a kowanne yanayi suna tare bacci kaɗai ke raba su. Sai dai har yanzu akwai abubuwan da ke damun duniyar tunanin Hadiza, cin amanar da Hafiz ya yi mata, ya raba ta da karatunta da danginta da kuma jin daɗinta, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ba za ta taɓa mantawa da shi har abada. lokaci kawai take jira ta koma gida ta fedewa mahaifa da 'yan uwanta da tuntuni suka ci gumbar ta biri har bindinsa ta san dole hafiz da gwaska su gane kuskurensu dole a kama shi da shi da gwaska da ya yanke mata hukuncin kisa daga kawai ta buɗe baki a ɗakin jarabawa ta ɗaga kafa ta ce baram ba ta ba shi aron biranta hadiza ta gode wa allah da ya sa tana da sauran kwana a gaba wannan dama ce a gare ta da za ta zauna ta dage da ibada tuƙuru tare da neman gafarar mamallakin sammai da ƙasai akan kurakuran da ta tafka a baya. Ba shakka ta yi nadama da ta biye wa kururuwar shaidan ta biye wa son zuciyarta ta aikata abin da a da can ba halinta ba ne ba shakka haɗuwarta da nabila ce ta canza mata komai ba ƙaramin jin daɗi ta yi ba sa'ar da ta fahimci cewa cikin da take da shi ya zube ko ba komai hakan zai dawwamar da mutunci da kuma kimarta a zukata mutanen da suka santa a kamalalliyar mace a unguwarsu da a ce sun ganta da ciki tirtsi-tirtsi ba ta san da za su fassara ta ba hadiza tana jin daɗin rayuwarta a rigar duk da yake cewa guguwar sauyi ta da ƙaddarar rayuwa sun tilasta mata cin abincin da ba marta ba tare da samar mata da bakon muhallin da ya bambanta da nata na asali amma da yake yau da gobe ta fi ƙarfin wasa hadiza har ta saba da safe bayan ta gama komai inna wuro takan zo ta su tafi kiwo da yamma su tafi bakin wata ƙorama suna wasa tare da ganin yadda ruwa yake gudana a cikinta ko kuma su zauna a gefenta su jefa kafafuwansu cikin ƙoramar. suna kallon yadda igiyar ruwa ke hankaɗo ruwa yana gudana bisa ƙafafuwansu. A ɗan zaman da suka yi, Hadiza ta ɗan samu nasarar canza taswirar rayuwarsu da iliminta daga baka zuwa fara. A da suna wata rayuwa ne da suka ba kiwo kula da lafiyar shanunsu muhimmanci fiye da komai. Wata rayuwa suke da ba su ba sallah muhimmanci ba, suna ganin lokacin ta yayi sai su tsiri aiki ba gaira babu dalili har lokacin ta ya wuce wata rayuwa suke baka maras bambanci da ta kan dutse a yanzu sun canza sun san muhimman abubuwan da ya kamata a ce baligi musulmi ya sani wata rana aka waye gari kwatsam hadiza za ta koma garinsu garinsu da ta saba rayuwa za ta koma wajen danginta danginta da suka ci gumbar sadakarta bisa zaton ta daɗe da rasuwa ga hadiza nan ta shirya za ta tafi idan ka ɗauke ita da take murmushi bakinta ya ƙi rufuwa kamar gonar auduga ragowar mutanen da ke tsaye cirko-cirko a gaban bukkar fuskar su a murtike take ba walwala ballanta na annuri ranar da hadiza ta shirya tafiya garin su ta zo gashi har ta shirya gashi har ta fito za ta tafi a zaman su da ita sun ƙaru da abubuwa da dama marasa misaltuwa daga gareta. tana da daɗin zama kamar kujera ga ladabi da biyayya ba shakka kewarta za ta daɗe ba ta gushe ba a tare da su buba ya ƙure a daka saboda tare za su tafi da hadiza ya shaida wa mahaifanta yadda ya tono ta a cikin rami sai washe baki yake yana ta kallon kayan jikinsa kayan da sai sallah sallah yake saka su sai gashi yau ya sa su don kawai zai je wani gari riga ce 'yar shara da wandanta na koren yadi tuyobo takalmin da ke ƙafarsa kuwa musamman ya je ya aro shi a wajen mutumin da suka tabbatar da cewa duk rigagen da ke zagiyar wajen ba ɗan gayu kamarsa sosa ya kawo hularsa hana sallah ya mata sakun yarinya waye ubanki ya ja gefe yana shan ƙamshi hadiza tana tsaye tana ta murmushi za ta koma gida za ta je gida ta shaida musu makarkashiyar da hafizu ya mata ya shammace ta ya kawo ta dokar daji suka haɗu da gwaska suka binne ta bisa tsammanin ta daina shakar numfashi har zuwa juma'ar da ba ta da asabar ba su san cewa dogon suma kawai ta yi ba Allah ya sa tana da sauran kwana a gaba Hadiza ba ta manta lokacin da Hafizu yake ba ta saƙon babban goro da magogin ƙarfe zuwa barzahu ta kai wa kakarsa a duk lokacin da ta tuna wannan shashanci na hafizu ba ta sanin lokacin da take tsirewa da dariya hadiza suka yi ban kwana da fulanin da ke tsaye sun yi jungun jungun kamar ruwa ya ci su suna alhinin rabuwa da ita da yawansu sun yi kuka kamar waɗanda suka tafka wata mummunar asara a rayuwarsu wasu sun zubar da hawaye mai raɗaɗi sun mata kyautar kaji da zabi a ƙarshe ma ta musu godiya tare da cewa daga baya za ta dawo ta ɗauka Inna wuro tamkar ta yi kukan jini saboda a gare ta rashin Hadiza babban rashi ne. Sa'ar da kowa ya tafi yana kuka rabuwa da Hadiza, Inna wuro tana tare da ita ba su rabu ba. Har sai da suka zo bakin titi inda za su hau mota ita da Buba zuwa Gumel kafin daga bisani su hau mota zuwa Hadeja daga nan sai Birniwa garin su Hadiza kenan. Hadiza ta ce da ita tare da jawo ta jikinta ta sa wani kyalle tana share mata hawayenta. Dole na yi kuka Hadiza, rashin ki a kusa da ni tamkar rashin wani babban jigo ne a rayuwata. Ke ce ta da nake koyan abubuwa da dama daga gare ta. Gashi za ki tafi ki bar ni. zama na da ke tamkar zama ne da fitilar da ke haska rayuwata. Hadiza ba ta san lokacin da hawaye ya zubo a ta ba. Ko ba na tare da ke, da ki sa ranki rayuwarki za ta dusashe. Inna wuro, ni da ke mun zama 'yan uwa, don na tafi garinmu hakan ba yana nufin mun rabu da ke har abada ba. lokaci zuwa lokaci zan dinga ziyartar ku kuma ko ba komai ma ai ga buba za mu je da shi ya ga gidanmu ya ga mahaifana da ‘yan uwana buba kuwa sai washe baki yake yi zai je binni yau ko ɗaya bai damu da kukan da ‘yan uwansa da gatumansa suke ba akan rabuwa da hadizan shi murna yake zai je birni ya ci shinkafa da miya ya sha shayi da burodi kiyya ƙyale ta dije na san tana kuka ne da zan je birni na shi buroda, na sha shayi, na shi burodi, karki damu in na wuro ta duk abin da na shi zan rage miki na taho miki da shi kema. Yana faɗar haka ne a daidai lokacin da wata mota samfurin hais ta ci birki a gabansu. Buba ya fara kicin shiga motar kamar zai shiga rumbu bayan Hadiza ta shiga. Da suka shiga sai motar ta hau titi ta cilla a guje In na wuro tana tsaye tana ɗaga musu hannu, Ba ta daina ɗaga musu hannu tana musu adabo ba har sai da motar ta kule ta daina ganinta, sa'an nan ta dawo da baya ta hau hanyar komawa gida tana kuka. Da wa za ta zauna su yi hira, Hadiza ba ta nan. Gani za ta yi rigar tasu kamar ba wani mahaloki a cikinta. Karfe ɗaya da minti ashirin da biyu daidai motar da suka hau daga Hadeja ta isa Birniwa. Bayan sun fito a cikin motar, sai Hadiza ta tsare mai tasi suka hau. Buba ya sau baki yana ta kalla kallon ƙauye. Hadiza kuma tana yi wa ɗan tasi kwatancen inda zai bi ya je gidansu har suka zo. Da Buba ya biya ɗan tasin sai suka fita a cikin motar shi kuma ya yi tafiyarsa. Mai gadin gidansu ne ya fara yin tozali da ita, ya rintse idansa don ya tabbatar da cewa ita ce a zahiri ko kuma dai idansu ne ke zolayarsa to masu sauraro. da fatan za ku yi mun afuwa mu kasance tare da ku a shiri na gaba barka da zuwa tafarki tv ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mu